a daidai lokacin da uwar gidan shugaban ƙasar najeriya aisha buhari take kokawa da nuna damuwarta akan halin ko'in kula da kuma rashin ingantaccen samar da kiwon lafiya a asibitin ƙasa da ke abuja wanda ta ce yana fuskantar mawuyacin hali dangane da samar da kiwon lafiya mai inganci ga ma'aikatan fadar gwamnatin kasar majalisar zartawa ta najeriya ita ma ta ɗauki wani mataki na haramta likitocin gwamnati yin aiki a waɗansu asibitoci masu zan kansu inda ake zargin cewa ana tafka almundahana da ke cutar da tsare-tsaren kiwon lafiya musamman ga wanda ya shafi talakawan ƙasa akan haka ne na tuntuɓi dr abu yazid wani ƙwararren likita kuma mai sharhi kan al'amuran kiwon lafiya domin in ji ko me wannan halin yake nunawa ga asibitocin da sauran al'ummar najeriya suke ziyarta idan aka auna cewar asibiti mai galihu ta ƙasa ma tana fuskantar irin wannan kalubale. To a tattara al'amari dai shi ne asibitin ya lallace saboda rashin shugabanci dama saboda a lokacin tsohon shugaban ƙasa an dinga ba da kwangila ta bogi wasu ma an yi waɗansu ma ba a yi ba ne domin dai a fitar da kudin jama'a saboda hakan nan ya abubuwa da yawa suka lallace aka mai da ma'aikata musamman likitocin ma suka zama suna zaman kashe wando domin ba kayan da za su yi aikin da ya kamata. da haka idan dai wannan gwamnati ta tsaka da take yi sai a tsaya a yi abin da ya kamata a tanadar da kayayyakin aikin da ya kamata mutane su samu su yi aikin da ya kamata. Saboda na san waɗansu abubuwa wanda waɗansu an kwashe su an tura su wajen saboda abubuwa na siyasa. ba sa goyon bayan wannan gwamnati. To idan asibitin kwadar gwamnati mai muhimmancin gaske na fuskanta irin wannan kalubale me kake ganin makomar sauran asibitoci inda talakawa ke zuwa? Sai kusan duk abu ɗaya ne. Abin da ake nema shugabanci ne gaske al'amura ba asibitocin yawanci babu shugabannin da suka kamata saboda haka ake samun matsala. saboda yanzu shugabanci ya zama tafarki ne kudin na tara kuɗi ba wai na yi wa mutane abin da ya kamata ba shi sa ake irin waɗannan rashin mutunci a yi abubuwan da bai kamata ba a bar wajen mutane suna wahala To amma kuma likitoci an zarge ku da yin sakaci gurin aiki har ma gwamnati a shekaran jiya ta yi kudirin cewa za a hana likitocin da ke ayyukan asibitin gwamnati yin aiki irin na bayan fage nan saboda nan ma ana abubuwa maras kyau kamar kuna kin inganta ayyukan asibitin gwamnati amma ku je ku na masu zaman kansu. Eh gaskiya ne saboda akwai abubuwa da yawa ne amma na da cewa mu likitoci muna da laifi amma ita ma gwamnati tana da laifi domin albashin da ake biyan ma'aikata din ba abin da ya kai ya kawo ba ne idan aka ce likita ana bashi albashi wanda ba zai iya lura da matsalolin shi ba to akwai matsala kenan amma gaskiya al'amari abu ne da ya dace wanda idan gwamnati ta fito da doka duk wanda yake so ya tafi harkan eh, bude bude asibitin kansa ya je yi kudin idan kuma yana so ya aikin gwamnati ya tsaya ya aikin gwamnati saboda haka nan wannan shine abin da ya dace a yi a halin yanzu idan ba haka ba to akwai matsala kwarai da gaske saboda sau da yawa mutane likitocin ma sai su ribi eh, marasa lafiyan na asibitin gwamnatin sannan su tafi da su eh, private nasu wannan ba abu ne da ya dace Dr. Abu Yazid kenan wani ƙwararren likita mai sharhi akan al'amuran kiwon lafiya a tattauna da na yi da shi a Abuja. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.